Bai bebi? ga niki zo, na cika miki alƙawarin ki gashi nan zo. Yau wasan, yau dai na cika miki alƙawarin ki gashi na zo. A gaskiya ka cika alƙawari kan sosai ma na ji daɗi. Da fatan dai baban yana ciki ko? Baba yana nan yana jiran ka na ma gaya mishi ma kana nan tafi. To shikenan. Mu yi. Hello, salamu alaikum. Minista gida aiki. Alhamdulillah. Eh, ku zo muna nan muna ce kai nake saurare. na gama aikin nan za hi gare shi za a sai raƙumi ɗari shanu ɗari baƙin rago hamsin ƙwari hamsin kuma akwai yara da za a sa su abubuwa da yawa kai nake saurari kuma ka ce min abin nan cikin ujula kake to kai ƙoƙari zuwa yau ko an jima ko gobe dai a san yadda za a yi. assalamu alaikum alaikum barka da sallan yawa yi lafiya gida an same ku lafiya um baba dama wannan shine saurayi na da nake cewa zan kawo maka shi ku gaisa amma zuba da kin ban kunya yanzu duk ki rasa wanda zaki kawo ma sai wannan sahira na dare kullum ina nan zanne ina maki addu'a Allah ya baki wanda zaki huta ni ma an abin nan amma sai ki kawo min wannan kamar an yi hadar mota dibi wando ne sai faka-fakan kunnuwa kamar zomo. ba baba dan Allah. Duk garsa wanda zaki aura sai shi zaki ce man zaki aura. Sahira na dare ina nan zanne ina taimaki addu'a. Hello? Your Excellency, a gaya wa dadi baban yarinyar nan nazo ya mun wulakanci. Mutumin sai ci mun mutunci yake kuma mutum ba gani ba mummuna da shi ba kyan gani shi. Ban ba dawa. Baba ɗin gidan gwamna ne fa. dan gidan gwamna yau me yasa baki ga mun tun da ba ni baba ka mu kawa Allah kawa Allah za ku aiko yaushe za ku kawa Allah kai hakuri kawa Allah kai hakuri zan yi da zara Allah raba ni kai hakuri dan Allah me yasa tun farko bace ga mana ba to babu ba yawar ka bane za ku aiko baba ka fito da kwaɗayin ka ji ba na yi ina da lafiya